studio kalangu hangan kai kulma tara wutira wa waiburai wai burai batobo studio kalangu sigiro kan salan wai burai bafune alhala kulbon ir hunkun sigiro ra fc kalbirnin gaure kayar kaga fa karai da nodin wai burai wai burai bayan wa al'umara kan to nan kan wai burai te goi teri wasantaya annama ijanga wayan wannan kan goi kan sun banan da rano igo ina konkon su bobo yante kanga nan imdu isande dini sai bonzayen fondo annama waibore man kai godi nan batu ibobu ningai bondan kamfani goyera wani wani fataucu kanganan indu ngai bondura wadin nonan kan hunkuna irka ga fakare da birnin waibore waibore da fataucu na fafu da sandai fu bo ifo sai wadin ku kubai da sandai igoye yadin ra bore kan ir burnye makagatu ir hanyar wugagati hadiza sai kan fatauci zano matarangu zainab dodo bibliotekar no kwaina mu a gwanda kungiyar fura kan igi izuwa ya dundun dikan bugwai matarangu inganda santu adamu ya marko don mu fatauci zai matarangu ba su matarangu ai zainab abdu no gogi sigiro tunan da arando wai borbo gogin gai bondan gwai kan kanna ka igwai nyangai ingai wani lokaco faino ra goye ifu goye da iwan fatauco gamara irsi sintin daran kalmadam zainabu matano ara goga te gara alwato fayd aran bibliothecaire goyo gamara dara fu goye inganda zankai dundunan da yanwa karan gogti assalamu alaikum warahmatullahi barkatu to aran mu fofo mu da kokaro da hayan karan taisi so dai sintina dai goyowo a sai gangi muradai kan muradu jare a sai gangi fu goyo a sai gangi san kai kan ba don don diyan goyo zam su bai dirkwai nirce ba wuri yagga na yi furo wuri yagga adi ne ai mu zumbu midi tarant midi da minti waranza so dai zumbu midi dai zumbu midi na kwai fuga da ke ai hanfuwan 14 na yi gaba dai ban da kayan wodi ne ai mi ka sai zai to zan kai wa kan bugoyo ni karan ki man no gido nan da da barkan gido nan da ajero da formatrice aiwa aino ga dai aino gi finance a aran nogo noro dan kan don nan dinda oh. so irin karan ga madam santu aran wo ya markono da mu fatauci zai aran gin ce sai ya maryan furmano aran gati wallahi assalamu alaikum jina mu assalamu alaikum rahmatullahi barkatu wara mafan da kayan wara barkan da kayan sabu karan ne ya yan kubo no irgati ya yan kan te irga sambuno lokaki sanda dai ta mo kara irgo da kai diya no da yawo no da zan kai la kolai bonno a kunno te ya yan ya na kada irse irga la sabu no lokaci no irgo so irsi ka dungaira irga salan dungai bo da yawo yawo kirma salan da kai diya no irmasalan abu zan kai lo kolo koyengai da zan kai hijen da yangai da ki gite ise wasiyan ai akuri bo irga te wai bore mun gorin gai fo ira mat ki gite ga goro ikuli irga te ne wo fata uci manu aran gugte wallahi so dai make you know boy wanda kan tin is kain fo nai igu so ara dai ne ka kane ai gai bom bom bom bom izen safun safun yan ai gine dai gine kain kain gai sara dai so dai ara dai ne fatai kane wo hadis sai ni aro fata uci manu aran gugte taw to kirga te dai ka tirgir yan dai ga kanan da wundo mai ga ga nere nere irgir damsu yan hago ga gisi wundo mai ga irgir tan irga kagir sana'a mu guna e ifo no naran zuga aram furfatau ce dira wai kan nira zugir ma fura sana'a ra dai ka ti zama borgadu gini zan kai ga ka sinai ni ga bari barin da a irga duna fa'ara irdi kan ba borgo goro kalkusai kalkusai amma ni ga gwai dun ku sai ni ayo ni kai mota kai na. madan zainabu ara wo gwai tere no aran gonda mo boryan kan ara gugu nuru dan imi dondonan di ifo no naran zuga ara mu wadin te wallahi bakarau zama iri goga dino sintina dai hankan niri to tai ga dan wodira irgo ga di ka izoi warai zai goga tan fandai bo isin da gwai iga ba goyo ibo ba goni ga ba goyo isi gudu kan badiya amma yi wa hunkuni i bobu gona kan wallahi kan bugoyi wa alfarmara hun kun alhamdulillahi kun ni gwa ne so da a fo gona a gonga bon fura ir kan bugoyi alfarmara a gonga hijai fura a gona da kan bugoyo san perlaji hiri din goyo dini ingo non go irna a ga te kan a ga te hayo ifo ni ga ne shan da hankwar da po shattan da sakaya hayidin kula gi tengu fura go gana fandai hunkuna noro karin goge da borekan gogi ga gogi dondonan di bana noro dini gaksine no aran du kan funu proje do walaran kan ba noro wallahi gaksine no kir goge do gaksina dimmo hala labuwan nir goge duwa zama hala ifo ni gane america etazini na go funirse dadin ga ina alkawal no isan birse ina zan kai dundunan di kan gane imstar gi im imwani kan bugai zan ka fangon dini ka lokwal ifo ni gane igodai ga tan nisin da kan bugoi abin da digon da kan bugoi a ganin yi nafa a gigan gimo imi haifo lalate santu irge karanga ya maryan wudin aran naran bondan arare no na inaran san bugoi no karan mite wallahi ga kanai sedai no zama ai ga tambai ai ga bakan hindir kai go salan ai wora ga kanai se ya maryan o ya maryan wo koi ne za hanu bai man kar rayu ai goide no zamu zair bordi wai hayo igine filana ga kimki wani filana ga yani ga radiye rana waran ga yamar yan ite oh radiyo ne ga yamar ni fam irga yamar za yamar yan ah, ga kana sai sai ne sambonodi a manaran ganjimo aran gwandaran teburi za kararan gani Allah manai ganji to ifono naran zuga aran ba teburi zo din fili eh to kun zaro wadi bor ka goro gane ne mu kan basalle bor foga ga digane ayino waran ka walai no kine. Ni di nin dir nyai zai aran sima kyarkani wati kundu gode aino aino amma din gin barbara yante ba dala waino go gogudu riba Ni di no rodin dai ni adai sikoi borfon ware ai wodi seno ai gwanda zanka mai man zanka kabate gane a kan sai gwanda zankin ai sai kurti ai go gane ran dote ai zan zanka kulu kankam kan din naino ka ba din manaino mu ai wana alhamdulillah ngai goida hadiza karan ga aran wannan turi ne riyan wurin karan a gote asiga lamba aran fugoye ga asi lambar fugoye ga zama ir fugoye wundo ranar irgo gir harte wani mo irga kanan dai wundo mega warkan kaga dai dabora nir kerim fattaga ne rir maye wadi na arma bai ta karan kusidi a ir kusidi ir lakalai go kusai ga <laughs> kusai sidi aran fa zainabu baka ara ne formatar yanno gono kan ga oi eh, dondonandi ko yanno gono kan ga zankaidin dondonandi arabun bo itina go aran bon zam ka daran ko ga mu da kiga mu da kiyo ni karan ko te iga asi garan gangi ara wana bibliotheque goyo asi ga gen zam lokaci ai gi faifai no asi ga gangi wat kan cinai gwanda fulan zamai sadin cin nayi ga koi ga hagoi da haraka wodi nahiziyan nga hankana ranka ko go waran ko ha gaido dini a ah, ai ga hatta wata kai gwanda lokaci kaina kula koi gwanda gadi matkan ni gote a sai gangi madam santu ara wana ya marko goyo karan karte rajebo ngan daran bitigo a fosi kar ma fobo isi yadda me era era no rajiya ya maryango era no koyin hanu gona ka irgati ya dinga zai bai kan hande hane lokaci yodini ay gondira jo yamar yan ay ga nerando do talfi bor fo gana zanka fo ne gidi ganan ay mu kaga te dai ban ay mu yegi yefu asigai kurgan gese yamar yan wadi ni alwati margen waran gati wallahi wati ri daga te hanu hin so sanda tora so hin kini daga te to son mo kan goy ba mo ke fo da ni daga te ah. a tin ne ka tin de ni kun kin kenan alwato bayan kulu aran wani fadora na Ma madalla alwato kul fadora ne daga ara daindir ko son halar kwadir fakara da gina irin hangan hankan al'ummara boryanci wa borai goyo di fatau coki ga ta kyarban da bon to haraka dai akwai yan wahala saboda aka ce a gwama abu biyu wuri guda aiki da kasuwanci har kano kanga gabu goyo da neran dosi hinga te charbande neran diza kaina kaina no yargate amma ne koi sabu an aigi hinga ka godo da neran diza barkanga ba aiga ce am kaga sambu dai tofu mo aigi hinga bora ce am kaginga gina sambu kan kami bero daigati noro no yan wodo han fo yan kaldin koin bon se gin noro cece wadin bandar gudu masal foya gine kan da yangodo bor ma gwaye nerando ga kacarra ne do lokaco gowa ni goyo mo lokaco gowa ni da bor ni kona mbori sandai kunno borsido tsari ne bangara aikin ka daban bangaren kasuwancin ka sai daga tsara abin ka kenan gaskiya eh, ba a cika samun matsala ba gaskiya a gani na abu ne mai kyau ga mace ta hada aiki da kuma kasuwanci. Ai di yunga a gabori wai burkan ga goyi am soke mu. Zama kunan da ya furno bai kuma kai kace cin gabon sai halira. Dan ba kokaro kai goyi kai kai bore bon ai feri im kai kace cin gai bon sai im dungai bon kan bizi bai. Har hanno bai bar mu goyi da soke margu. kan gwamnati goyi bun bora bora gin koi an tare. Fata jo binde na sintin irko hinno bai nan kace na ga to ne. Kimi wadin wo gomnino kan goyi bora dingar mu yalo kun nafa. Dan matkan bere kone na shidano do we bor mɛ yalo kul dura no dama ara ra gin kinga bon bafuna ngi izay dinga kulnya kul bafuna bor yandi amma ngi fora gora mo kani akun mo sokon yande no do we bor ningi bor sokon agin sende kul kan ka gara se bonza tabbat hanyan ka kan la sabe ga furcarra niga ba habu koyyan goyo mo ne ya amma akulu niga si girnan zaman wati wat kunno goyo gono habu binde wat kunna gono dinne ne no goni se magarfo cini hare ni gbara yan gani ga san bu konna nan go ki gbara ka nere cinora ai wudi yongoga ndunyi gore sokon yan daino somo borgo tere ga bakan borgo di gonga fatawci te sandai fokul sinumu di dunga gor sinai do fonda kan fatawci te dinga goyo tali kunno siyara ki wannan sana'a ki aiki duk ba wata matsala bace mace tana ai e hada su aran ganar gisintin hadisi sani aran ma dai hankan borewoci ifuna ran hingine sai sanno bu ah isanno bon akirga tonton dai ka cimino Zama son lokaci kan rayar go ceci lokacinu ceci lokacinu zama tunai bon tunai kan bai bon lai tunai ke bon no zarmai ganin ga simo so bor kulu faham ga bai kan ni mu ga kan basalle bor fo ha hawino ya din ga ni ko kan basalle bor fo ga bor mun go kai ga ceci no ni mu ga ceci irkwai ga bor kulu no gonda ba irkwai do wadin sai no fu goyi wasu borgangi sana'a su borgangi haikulu haikulu dinga lokaci wono santu aram hangani se ifuna aran gingi ton ton nirse odin bo wallahi ay hangana ise nongo fo gono sanode kaki mo cimno zama ane way borgoy tiri kanga goy gwamnati se nemin min kai gina gota am banga manin gange mo makoy gina sokiyate zama boroyan gona ka iga wani wadin boroyan gona su wana way boroyan gona kan di ban ga koy sokiyade i konda goyodo So inda ni ga ta isi goyo harakara bor yan mo gono kan di kwandingai di kwai godo kadai di ban ngani ni gufuro neran dora bor yan gono kadi zumbuno igingai murate wal samdi digi mas kai kwai gwai ni gingai fatau fatau chuti wadi wo wallahi tonto ayono bon fere no tontoni no wai bor man himada kalma ka goro mane ni wasin sinda kul kala ne wai boddo anyo kango kurnyi zaga kai watu kul kande kande din ma ine kurnyan de wanda gogi yange fura watu kulu. to ha bo igoga we bra go gal bora ngware gumuno zanne ne gal bor ngware wati kul kanda kanda ran gen giden amma din gogin so kyate ni gogin mura do tenisa sa ha zami na go we bora ta bar so kala imane cho do koyon wo hije ka imane ke bayin ya ka fosina ma gida kandi ni form noru ma gida kandi akin ga tiyanja amma din gogin so kyate ni sal bora ha aran sun da masal kul karan gidi kyar gamara amma wallahi da bor kaga ne kulum alburama te asina mai an nasara han duba na dino ga to sar zai kulu amin ga sar zo sambun wara amin ga zan kai sar zo sambu amin ya girmo wana ba site ai wakai wallahi diyo ga fi su bi da layi ga kin wai boro muhimman kai ni bonga oh, mu musu ga kan bakwar ga ne kalmar gida kalmar gida yau. Ara fa Zainabu tontoni funo aranga tonton RC. wallahi hal san wa sanni follon ka won dayno ir kulugo wara fakara da kida hangar sannodin cimi daino zama da bor gogo goy iman ganji bor sini bor sike ki amma bor goyo mu bor ma hagoida zam goyo wa amana no kan yidan bor kambara ya dinga da bor mu bor mu kokari ga amana din tonandi zama hal ga san goyo mu inga hin nasi bor wasa zam fi sibillahi da man ti bor na ke ifo ni ga ne commerce sodin dan gina no ngo hal so ya mano manti ya dinga ke kiwo gwamnino gwai da ke ki carban da ni ta kai ga hiniga ci da ina zamano kara irgo gwaiborai mu ya feri to nan kan giba ngai wasi ngai bonse guto nan kan ngai dingai bonno imangai suba hanse ngai bonse zamba funai alhalai sibori wadi nonan wai borbobu iningai bondan kamfani goyera wana wana fataucu amciya goiteriyen nu amciya bore kan gofu nu wai borai siba ngai miyigite al'umma se jarau wadin senu iningai bondan goikin duwura isigin kaldaram santu aran wana yamar ko goyo an gandaran wani fatautu goi hinkanin karan gogite bande. inan kan hunkuna aran tonan kan aran du aran bondura aran guwa aran bonse to wallahi haiwa ma togo wasu a gwanda gabi amma borga ta dai borga to dai ni hina wani amma ni sune a wasai se man ta ga wasu nubu irga te dai ma dai bisu dai bor mu koi ga borfon ware kai gan ki har ni goga te ni sigi borfon ware alhamdulillah bon ni koi sabu a bisa kagu gorga hin ni kan ba kwali ni sai kurte ir waka wallahi duwa hin fani fi sibidillah zam so ai sibor kulun ware wallahi fi ai gin gaki ai ge gaki koi ne wallahi alhamdulilayi wo kay man diyara masal kul kangara na fofo de na fofo no aran duwara wallahi ay wo di goyo kay go tera ay nir koy sabu zama ai ga kaga rajo gona te ma ya maro te mu koi ayi mai soca te soca ramo wallahi nir koy sabu zama ayi siga fo ngwari ayi siga borfo dine ai se moy gonda hije yi yak fosini isgo hije wala yudu batu ne ga te ga kamba dai maka Ayi mo sambo ko sigi ne bɔ ko wa de mu bo bi mhm. sa abisa amma di ne kaga bor fogo kɔri wo a bu ayi ma ni gɔrɔ a fari na e zon bɛri ka ka fara, aga far fara i m'a ni faro ayi ko goga te so dai no ayi di kan haya site ba da zama kuru go ayi ai gonda almani ayi gi kuru asite sino ayi ne na farmo na son ayi ga kuru ayi ga fatauci ko k'a ga te wani n'a ai ga te hadisain daran goyodin kan aran gogote aran nan kan aran ga wasa aran bonse to bor sin bon wasa kai amma dai bor muradu kai na kai na yau kai bor gifiri zan bor zan ka sin hega ka bor ga bor mu janga mun di tusu bor ga mun di tusu bor kusi bai bor muradu dabba tuno tun ni ga sambo ni ga koi din yayi zafo no du haifo ni koi ni muradu kai na kai na kai kun ni ga fir foman bai ba kusi bai wodi sutura no ya a bori. na fadaino kan borgadu haihuwar sana'ar zainabu aran gwaihin kajin karan gogate a tonan kan hunkuna aran duwaran bondura daga war sin dai gin bon wasano dunya wura la sin dai gateno dirga didi dai ma bon wasa yan wasan no na fufu da na fufu no goyo wadin kan dara si goyo kai goga te wala kan ba goyo ki goga zan kai don donandi ihin ka kulu to in ka kul wanda kana ran goga te char bande iyin ka kul wanda nafa fa fi sibillahi zam kun da bor murar tun bor sine bor fo sai ayinu bor ga fu ga ka sine bor zan kai shar ifo ni gine tina kul go bor bon da bor murar tun bor sine bor fo sai hal bor ga ne bor fo sai ayinu hal ka so hayadi ne ta abino ya dingar bor go gine ce kyote ni bonse ana fa dai no akiri go gado amma bon wasen wasino to sandai fuyen no arango kubai da godira yi gaba zama kan yau din yi na te na te goyi gina yi dini a dai mono goga te sandai zama buwar mutum gano rusan buga dan marge din la sabu hanfan burga zambar waranza zambar wai taki wai duyan he irko yin no ba hankan borga dan ke no ifo ni gane gina yi dira din ni gina te ni siru barkan ga dai isa dai dai mono gwanda sanda fi sibillahi kal gina ni mu ye gorga gunu a amante teme ir wasanda kir godu dai na gina dirni te ir na nan kir du koy ginera amma bor gina te nim nuru da nisidu gina nuru amante mi ir wodin dai kitir sandai wallahi dirni gina te ir mu bainan kan ir ganera sandai dai no santu aran wo sandai funarangu gu kubai da aran dira oh sandai wo asijan han fo sandai han fo dogonai han fo so caya da borgate han fo ni nera, han fo ni sinera an fonu go bore boregim ka an fomo isika zama soki waya yadi nagoda nika soki dai han fon amin zeri prigde ni koy ga dai ni ba noro man ka haye kul kandiri borga fam de ran dosi ya dai ni irgo ga teda han te han fasiti amma a dai ga babar kan sigati ayi wai diyan woga a sigate te wadin a dai ga babar kan sigati zam ir kan woga te iri a dai hun kun dai ni zam ne bor koy koy bor fodo ngana garo ba waran kano wala garo ala ginano wallahi don de binon ka don ngai nin nonda so ni man wasi ka don ngai ya kala mamu an kan ni ko gete de garo to ne dinu wadi kunni sutura no ni man ma bor ko ma mani heni kal ni mi heji na gano bora ganin sinda wadi mu bol alhamdulillah dir ko sabu hadiza ran waran kan bodo hare sandai funaran go da. to sande ya si gan anduna rawo ce ci ko matukan te ma kuna hunkuna mabin yasu amma asigan gidai borsinan sanda kan dai borga kuban da ce cora dai sanda yi kai siyan an dunyo wara amma sanda su ganje da dun haru hunku ina matkukan te sana'o ya dinno maduhun kuna makansu ba amma a dai asi saban dabar kan siga ce o dabar goga gati yo kai matkukan te borga nuna fa'ara ar waran goyo da ra ar man baidu gax ne kan funan fuhare to manti sana'a birino yadin dinkinin gina sanda ga sina dai ka ti dabor ayo ni gin adasa adasa zayante dinna adasa ku ni mi muradu feri amma kai ir wani kai manti ir man projet ga ka sinai wala ayo fu ya kine aran bon noru no aran na fato to din sintin da wala ran garo din sintin ah, no ayi wai noru kwara na sintin da ayi noru kwara na ga sintin da dai duwai riba mai adasai zayan zubi aran fasantu aran wani nur kwara no aran fato chodin sintin da wani mu aran gabai kan hanfo yin gine ga borgaro nuru bankai do wala projai do wallahi ba dala ay man bai ko bor fogaro sam ga zama din ga garo ga fatawci wo ni sidini fatawci wo mondo mano ya dinga ni wai ni wan kai ni ya din bor ma teda ai wai ti yin woga fatawci wo koi garo ga sam ka ga tewo wallahi tan fo kunni kam nima kan borma ndu bora no ni ndama di cettali ayi wallahi wona de ne sintinda bor kul da dai go ba garawi boran baran ka kaga dan wala sambu gine halai e mu duwo ay sa te fi sibidillahi wona dai ne gogoida kai na kai dai ne gote dai si garaw sambu walla yen bai ga garaw sambu ga gane ne masu fatauci halar koyar fakara da gina irin mahangan irin hunkun tari fosi gir zakin da iya izino kan gwanda izi hinza madam tijjani zuwaira gwai gado master doi tira a ne mai kyawoga a gwai saru su bobiyan rane ne mai banda hunkuna a gona jingai zai da fitai sata kan ga hagwai da kauye za da yan wura za giri zambar hinkan da wakin da iya a ce giri fosohon kan madam tijjani zuwaira furfatauci fandaira a no famai wallahi bai so matkan no zamano kidero bar meda halbor hando banan do ka de wa garo iziyan go se higeri ke bai gono bor famiyo ne ya donc halbor gudu way fu kan boray no walni min muradis kayen kayne ci al salaru ka ngade no na ay ay goro ay la sab la sabu ay neto est ce bor ka ga essayer no di commerce kan boray go biti di bor matno agati da ngat ka ay sintin kayen kayna ay ga lekor fu muradi kan ga ne randite donc abona ginay dai aga zabe se kan ngane mo dai go ne ne wayam dugudu kayen foyi bo sintina dai lechen bo nayin feri lechen de zar bo nayin sinti ene to ifo se bor si didi kayena ko te kulgidi matano donc angat ka ino ay gadan tamian sakyan hay ba ngwari tiga digi dam sigiyan kule kandi to ay kulkan bor ga bada da bara kesi insha Allah ga inga duwa bara nerando silamba agoyoga sako a almiyalo hauzi yonwoga madam zuwaira ga hagwai da fannihin za matkan ahimanda ala hare no kasi cer hol pa fu kudinga lokucho no Ya ne rando portable bon negati yan ga asai goyo ganji yan ai fu mo asai ganje ma goyo fu ka kul portable bon na gobati connexion yin da dan connexion ai gai gine da ka statue ne ga par kan da kana sai bora ga tai sai inbox bora min commando lan sai kan da sai gina ban odi da gina ka don kai ki bora sai sun zamano a haya kul dogon livraison no gono bore no gon kan wodi hina maga ni godi gon gine ni gina no ise mi konda baraka sini ba di konda bara si wara gino zong hinka o asini livraison a domicile ngano ya ne ga bara gina wal mo bara di kan ngasi wodi ni bara kin de place kan mo si gina keki wahala madam tijani zuwaira ne amma inga ne ran doka ni bakan se agoga disan dayyan inganda dai kai alhamdulillah ni ran di bakul bot kan nagoda fon burunwa fon bursunwa tan dai wallahi tan dai kan cliente dai no an foyan kalsuru bara am jina komande da bara sujud bra man no avant sola man no ro kul no de bre gin no ro dan de kan ya bra si gina son de kan yana no bra fon si tani fo ra bra men si ang sindi ya kini ingo du de programmation ya kini ingi hige no si ibrahim hin sural handon bu ya kini akine ya to de famo hando de hala ko budini bormo cire bare nisba raide no koyne afwan shuruni tense dina dum borase bo afwan siba salin actuellement bore ngon kay ha garo za november ta nidi don ga sande kan gono adai kwa a hanga sinai mono madam fatuma kadiri goga madam zuwaira kokaro da suro sifa ai mandi sandai kulu a fatokyo do hari a wani zai mu ga fala da neran da kwai gyarai wani a wani zai ga bori ai wakai ga makani da dai kan ai ga tai ado subar za kai ba kefu asidan garau mu garau kuku zama aran gabai kai irwai barai guda da ni garau kuku dan a gata hali kwai gano robana madam tijjani yara ne za da yin fondo kulino sino kanto waiborai madu ingai kan bazibi sako sandai lokacin kan raborai go amkiya gwamnati gwaiteri walfu gwarko irhima gadu fondo kan gadu girmura dai feri to zainabu aran ma dai madame tijani zuwera tarifo se arawo ifuna ringinginar sai tarifo din bom tarifo kirga ke dai ka tingo danga sandai kan agogadi sandai kan go komer sora daikati ka ti matani gane da bora na gina sambu borfan go na di sambu yiga banan da lokaci borfan mu isi banan da lokaci si bai kan wallahi hayo wo bora ga nur kwara na godan kai ga gina wo dai da na sambu ga badin ya halin gan bora gina sambu am koy gwaranda yani ga wodi mu aga komer soyeti banda yani ga da bor sambu nin bai kan wallahi ni ga banano lokaci da lokaci din man banan da lokaci ni gwara habo yeti banda da ne wai faham san tutun tani fo naran kan dir sai tarifo bon wallahi tarifo dai no gonda tarifi zama najeriya na igor ko gine dai ay ko gine sambu ay sinne kul kai sinera ay kan daga nera ay kul manay wiga takandi kar garwo da kiki garau <laughs> hal hun kuna ga tamba ai garo yon gona ka imare bare ita on godai wani wani yaran wani wani bana ko sambu na jira ka wani bana ifo se garo si i sambu se bana to ni kai kan ni gina ga don boraga bore yon ni ko gi ha fa yenge fa ga bani yenge nin din noro min kuti mini yenge a ah, kan no garo woni ne di garo wo ci wo asin dai wai di ai di wani kai gote zan kai kadal hin kadal daladin abisai sai ko gine be sambu ka ganera zan wallahi garwo ga borta kandi garwo ga borta kandi fi sibidillahi hadiza ifo no aran hinginir si tarifo go wallahi tarifo go kay bon kimi n'o sanni folan ka bo dayno ga tonto lalle garawo dayno war kul kanga sana'ati kulu garawo n'o ga borta kandi amma i kai kai yi wo kai mal kukan te kan zan kai daddalai zai kan borga dudal gudal hinka aga te dama gaba sana'a biro zamai bun bon boro wata kan santuki wa idon kai kano aina tamu da za da sak yan aikan de garau ma ga iman ye ga filla mun tece yin kan zainabu aran wo kan kanna ka aran goyo o karan ga tigiti aran ma izo wandi yan dondonan di kan bagwai aran ne kan gaksine ikan daran sai no nan aran na wadin feri za gaksine wadin bandi mai kan daran sai gaksine fo to iga hatta kanda no di kanda lokaci ka lokaci no iga iga kanda ga kasina di? handu iddu ka handu iddu manda no irga du ga kasina to ga kasina din agogo saran sai aram izwaidin don nan di ai ga kasina sina aga wasano i wat kunir go gice ki tonton irgo go ku irgo go ai kul sina kirsi gate ir irgo ga ci irgo ne walla asiga wasa zama son wo haiwai ifo ni gane kan bugo gine goy gine ki ga daidin inga ino go ga chada suba la kudin ku habun kun marja kan na gina gaddin subudin ko man tiya dinno ni gaga ya dinga cada din sabu seno irgo gice kim tonton irse zamda goy gina din go gice da ba borna teno ni suru haifu tanga aran kungiya din do izu wai margeno aran dondon di yo kason hey wallahi ito ito waranka alwat funaran kungiya din fere 2018 afo kul din diyan lokacin margena ga sammu ifoni gane foyan handu handu hinka foyan handu hinza bonno irgi dondonandi bor margi kina no aranga sabga samgu dondonandi kerbandi bor gugu zam da bor ba isiwani goy kerbandi fa kara ni gani goyote amma bor gugu wodi ga yiddi kan agogate santo ara wo gir no ar naran goyo sinte ay goyo kain sinte jirai ibagum zama ay tamma ay minen se jirai gor zama bisa jiru waran kai randi. a to ka ka ai koi za Najeriya zai mar koi Najeriya ai kan bugu kai wai gati ai ga ta ni goma ai ga darata ai ga bonte ai ga ai ko ne gingate ai ni gisi inga ta kai ga ye Najeriya ko san mu gine ai go ko san mu gine mai ne sai in garwa san babu ta kai ga kubi ai ka demil ne ka kwara ye ga sintin ko amma ba kai ka ne ko Najeriya ga san mu gine ay diiday kaasiga tenaynan soo ye ay diidaysa kayna kaynaynerayan wara eh, hadiza arawo alwat funo ara furturo de nerara turo ne ne ngo wa imangai furara zan sawon wati dingo sajora ne koi ay gidar ay gabore chondi ir zarmaki na kwarawo na gorai koi ga ay gabore chondi ine chin chawo wati dinga dai na gorgate to son kan zan kayan gaise ga chawo a yi ma madirgina zama dai dirgina ice wo moga sara in ka ay aigo fu aigo go hagoy dai ay gay turo kanan da wando mai ga nera, aigo gi cewo si ayo guna isi di ekolo alwati marikina na ran te aran ko sa gora ga cin cewo da to cin cewo wai to ba jiri iya cin aigo ga gate jiro kura ay ga du ta ci an fa duhan du iddo yan sa gora daga yega ka te yan funo aran gingite aran kelwo do ke yan kirga te irkela wai borai sai dai gorga kan bakol yan waya ay sinu son o san borgoni fuora asigan yigin ce cote ni mu gin zan kai ga sai hallasi yan yanka tibor mutun ga kai gin ce kiti ban guda bai nuwa ai kai gir yayo ai gogir chalwai bore ya mar dai nuwa mutun ga kai ga kai ngai bon ga gin ngai kan bace kiti mu ce ciwo mata kan ta nin kan goce kin siman da borkan gokani zainabu ce yan fono arangate aran wani chalwai bore ga ceyan wakil ta wai barai sai dai kati wallahi wai bar kan bargo ga din kuna mutun ga keke zama ine tun di na ba gangi hau dabar su keki ni sidu keke ko te yan amani gan zama bar ne bar mu koi ga bar fu dabar si ga keke wadda ya mu kula fu da bor si ga keke bar si da haifu bar kunno si bar dan mega da batuno tumbuni si ki bar si gun ba wundi rano sawar tun da bar si da haifu bar kunno sawar ne ga amma wa hayarin kulke kino gunda bar si keki wallahi bar kunno sin da mega yaren ga sai na kan kan yake yin yayi zai bore sai bor kuma to ngice bor mi sigor gane kala windira goy hinne windira goyo wa asibor nafa zama de bor ko gice ki ni bani kwara bora ga kasine amma ni hinne ni hinne nimne nim ka dai gorga tangor nim haya kunna albora sa steme yaren ga ceci wo bor ma ceci ceci gwanda nafa irsi bandaran kalsantu arawuce yin fono gwara sai wai boredo ai wai gonda yan wai boredo gonda ceyal boredo zan wai bor fongo kan ga bingai maso kyo wuti gigan ki na fahim bora ga binga ni sa murado feri ni mene mu asu koi soke zamu wai borbo bu gona kan kurnya no giganki soke a ni su koi talla asina mu bo asina ga gayi yon window gayi bori amma mene wando su koi kiki to wadin bin da dinga har ni go dini ko dini wanda koi kiki da gogo soke di dini su koi bor kudo ga tigiri gani ai garau nin din wanda gamaradin aga ara fulani baba magino ga bai min gar wallahi ya kini mataga ara magaro ker gamara fora waran ban kyar sai bor man bai amma wala bor yan gon kan fi sibilai ngai mo goy borai gangi sai ayo keki ya dinga ihin kanai wasan wai borai mutun ga keki al borai mo manan wai borai mu ko keki masine ni wanda su keki gabi kulkan gona sai yau da gobe wasan kenin sai Allah ya dinga hana fo ni bu a ga zabu da ino ai aran diyan waga man ti we bore do no talo go fun kan ganan han fon kunya gi ganji soke o to wai bor wai borno ne faham zam wai bore ngona kan di sintin cucudi isin da kurni sai tan isin da windi sai tan ngai wo dalai zo dai zama wai bor ma biga tunu ngane ni gono rike kise ni ba sindin zan kai ni ba sindin kurnye ni ba sindin windo ni kurnye mu kagar hankan si bori ta gaba ta gaba ngwaro si te lokacho da ne se ifo no a ah, iwo iwo idala ne ko ke jifa ka daidai ban ya dinga wadi ni di alboro dinga bora gudu masala ya dinga wa fa kai no gati min he ya hanse min ke mo hanse nga na ranga wa fa ku bor kursi diaran tare ni kurnye ko kai bor kurbon ga ganai garau zam hun kunya garau ya din ko gata man banoru gine kyari wa kaza ina biki gine kyada zam gun kofo wa kan go tigir ka hanno ga zendi ine kofo mbo kyada ya <laughs> kyada kyada wo din ni nga bon agonda mamaki ir studio kalangu hangan kai kulne no ir kaga to ir hun kun fa kara me kan irte we bore da fataucu nafafu da sandai fu bon nafafu da sandai fu bore kan ir burnye kaga tu ir kun fa kara dogiti hadis seni fato cize zainabu dodo bibliotekar no koyno mu gonda kun je fokara igi izuwe dondonan di kan bugoi nga ni santo adamu ya marko da mu fato cize ir sannera ine kan ngai gonda sandaya amma ba da wadin kulu a sigi ngai ganji ngai gogu to ngai goyo da gina agogin ngai na famu ai zainabu abdunoni sigiro to nan da rando mashino bon irgonda isa lawole irgara nan dir lotti sigiro halima mutum goni kan ba ne mataga hamu samai dai no fati matinugo irgir koi sabu dai matarango dai mata zankai igir koi sabu wala a to kan da ka dai jonta bunu buna zankai jir koi sabu ni mun fam jonta bunu buni ga hmm ni mun bai za kan dunga sintini ir dai izai wo ir mandu ir bon aran mandu aran bon halman timosu dini mu hali mu fahaman dai sai mai halmun tumu ma man tisanni ir dai izai ir kulga hamai gano futtai zu kaini kaini yan fatta ir su bir mu kwayi dan futtai zu foyan dumani mu futtai zu yan dainu kan girkaji hey wani si kanu bini si son diga tabbatan di mu kan dungano na futta ba nai wo karanga man tun wari fo kan aron kon wano na karanga ai bun bosin tuna ga wadin nai mili abinda kir koi loktor kwara inirgune ine kan mantika jirnu zawadin banda ai godai ga safar yanke ki futtai zai si halga kaso ngai mandu halga kaso ne mandu dabar kulkan ni gi hinga te futtai zai wose hmm ai mandu dabar kulu ai ne ba gitti yan han a foya mogon kai yi mai da amma futtai zai gonu. Son dai gogo fam halima amma dai har bobu gona karan gingite kan ga naramu ga na ara. He kiyai sai me coho ai ga bai bai haikan jirwa da futtai zai wo ir dai izai. Ni bai borai si bai gam kuru kan da mago isi. Ai kulkan idi igi sambudai gidan gai ga hamai gano. Ifo bonno ni go salon kwai na fati. ya dinga ba kan borai ga kurai ga himan da cak iga fayanka. Hei, ani ni mo, iga faime ni mo, to faman dai si kan na ka borai ga ham kurai kan yanga fayin ka zamni gabai kan borbi gono bordara gono bor ha mu gonar msidir gan wadini boren gono kan ikurai iga te zanga dai jino itusiga buren niga di ikurai ga sandi buren ikurai ga kogu aga te zanga de nan kan da hari fatta non gora kan niga di bota mago waru waru buren mo niga di kan ikurai sin tabi ba kainfu fu oh sonnai faham ya dinga man ta haikul kan ni ma dine aga te ga ham so ni san bukkoy gidan ni ga hamu ga e da yadu no ham fo ni ga hamu gudu niga ham kuro gudu sandai mi a ni ga cim da yai se mi matuno bor ga te ga bagi kan ga te bor ga hamu si e wani fala follo min kuro gun ga di kur kanu ma go ni se me ni molli mu dan ga matai mai ga ham kuro guni min ga ham kuro gun ga di hala to ni mi ji tusa ga wala mun tonim gitu saga zam ga mun fango na mun tonim gitu siga ni bun boza nin ga mun guna ga fisino gal gal gala goda kan gane ni gitu su ah ai faham ir dai zan kai ir ga ham kurai gu kogunu dir man gitu su ir ga hamai ga ba kortu mhm ni di wala ya dinga aron wo man ta ji kulduma na rahim ga da ngaran ga mu yoga ba dai kan ngaran ga hamu gu muradun da ji kan ga ga ham kuru ba funan ji burhim ga bai ji furmano ni ga tusu ba dai kan mu dunga wara kuru kunno gu muradun da ji kan ga ga ham na fa ni ne irin mir ga ham kure ba funan di mataga ya din no me ni mu limu ji ir ir yan no gono kan ga ga ham kuru ir ir duma ba funan di bor ma har bobu dunga wara bor mi sidan bankarai tinu musko gormonan kan dunga gina hau ba he son nai fahame fata kan sai futtai zai wo fata irdai zan kai ga ni bai kan gin har nirga kani kwai ni vaseline nirga tusu Eh, ni mo halima ni zan kai wala haku sambu ha musiye ga wani duma tai koi ne e ni eh, ko kan fuyi za kai nara kan ni sahu faru dun gawora ba ni ga kan gina harara makani fuyi za karra hawo ga furo a ga fatta wadin ga tayin sai dama mu musiye ga vazelin to su kan koi na fuwora dun gawora wallahi ni ga kimchogo a son wo kai aina ai faham goy mo da yamar yangai kan ni nayin hey choro ifo ndar ga hinga tai karse da mantu wani to kala tonton